Wannan ƙarin sama da kashi hamsin cikin ɗari ne daga naira miliyan ɗaya da maniyata suka biya a shekara dubu biyu da sha tara kafin ɓarkewar cutar corona da ta daƙile hanyoyin gudanar da aikin hajjin har na tsawon shekaru biyu. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ya ba da hujjar ƙarin kuɗin. The exchange rate in 2019 was 306. The official exchange rate as approved today is 410. That is 34% increase in foreign exchange cost. Kulli ya ce hasashen karuwar kuɗin kujerar ya biyo bayan kuɗin ƙasashen waje da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar kayayyakin. Kulli ya ce an samu ƙarin kashi goma cikin ɗari na kuɗin kayayyaki da kuma ƙarin da ake kira VAT da ƙasar Saudiya ta ɗaga shi daga kashi biyar zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari. Kulli ya ce an sayar da dalar Amurka naira ɗari uku da shida a lokacin aikin hajjin shekara dubu biyu da sha tara amma yanzu ana sayar da dala ɗaya akan naira ɗari hudu da goma ne. Wani abu da ya ɗauki hankali a batun aikin hajjin shine kujeru dubu arba'in da uku da takwas ne aka ware wa Najeriya saɓanin dubu casa'in da biyar da ake bata a shekarun baya. A cikin yawan kujerun jihohi sun samu dubu talatin da uku da ɗari tara da saba'in da shida yayin da dubu tara da talatin da biyu za a ware wa masu yawon buɗe ido masu zaman kansu wato tour operators a turanci. Sakataren hukumar alhazai ta jihar Neja Umar Makun Lafai ya yi tsokaci. Alhamdulillah muna ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya ba mu dama muka ga wannan ranar da shekara shekara biyu kenan ba aikin haji ba mun dauke shi ne mukaddari daga Allah yau kuma da ya bada dama muna godiya gare shi kuma mu an yi itifaki cewa duk wanda ya aje kuɗi shi da mu a rollover na 2021 suke da kujeran ga tukuna idan sun cinye kujeran shikenan in ba su cinye ba abin da ya rage kuma gwamnati za ta yi aiwatar da abin da za yi amma za mu fara aiki ne akan wayanda suka bar kudaden su da mu a 2020 da 2021 maniyata da suka yi amfani da adashin gata za su fara samun kashi 60 cikin 100 na kujerun kafin a raba kashi 40 cikin ɗari wa sauran maniyatan. Hawa Kulu Adamu tana cikin waɗanda suka biya kuɗin haji ta adashin gata. A gaskiya lokacin da aka ce za mu yi adashin gata. na ji daɗi kwarai da gaske ba wai ban ji daɗi ba abin ya yi min daɗi don da na fara adashen ban ji nauyinsa ba amma yanzu da aka ce an ƙara kusan wajen miliyan ɗaya gaskiya abin bai min daɗi ba don a yanzu ina zan samu miliyan ɗaya tsakanin yanzu zuwa wata biyu har in kama hanya in tafi aikin hajji sai dai masha Allah. Jihohi uku ne suka samu kujeru mafi tsoka. Jihar Kaduna ta samu kujeru dubu biyu da ɗari hudu da casa'in da ɗaya sannan Sokoto ta samu kujeru dubu biyu da ɗari hudu da hudu sai jihar Neja mai kujeru dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da shida. Jihohin Bayelsa da Imo da Rivers ba su samu kaso bana ba saboda ba su cika sharuɗan ba da lasisin gudanar da aikin hajji Alhaji ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.